wallahi baki isa ba ai da zina ga kille ka man gida sun na yin ga hankali to ai kin yi sarari da gidanki shi sa da to wallahi ba zan bayar ba ba zan bayar kuɗin ba kin ga wallahi mun ba ki samu wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba wallahi ba zan bayar ba ba zan bada kuɗin ba ni za a bude wa ido na dai riga na ci ba zan bayar ba wallahi wallahi ki isa ba ni za ki nuna wa bariki an nuna miki ban bayarwa. Ke dai kin san ta riga ta ce ko ba haka ba kin ba ni ga kuɗin na yi furi. To wallahi ni ban bayarwa. Ba za ki bayarwa? Ba zan bayarwa. Ba za ki bayarwa? Ban bayarwa. Wani ce? Ban bayarwa. Ina rinyar sai da ta san da zan zo sannan kika ta kika fita to lallai lallai lallai yarinyar nan su kike ta jamun aiki za mu dau mataki a kan hidima dan Allah ina kika gani mu wannan wannan irin ma ni kuma ka tambayi ka hanyar ban sani ba ni da abin da ido na ya ganin mu tun safi tattala ta katin saurayi ban ƙara ganin kifta ta a cikin janna ba ba shariyar mata yi. saurayi fa kika ci. kwarai ma fa da gaske saurayi garjejin kato ma kuwa yau kato ba yaro wanda za iya ɗanke ba baka taɓa sani ba ma tukunna to in gaya maka ba yau aka fara ba sau tari in ta fita sai ta da lokacin dawowarka za ta shigo kai wani lokacin ma ta kaita maka sun yana cikin ɗakin za ta leƙa ta leƙa daga cikin gidan nan in duk kowace ta zauna a ɗaki sai fit ya fice yau ne ka gani yarinyar tana nema ta jamun azumi 61 zahiri ko nawa aka yi dama an daɗe ana yau ne ta gani Allah hidima Allah an ana yau gani hidima tabbatar miki da ni ba karamin mutum bane wato ina ya Allah babu ya Allah so nake yi in baki on gidan nan duk wani shige da fice na wani bayani da za a saka a wannan da gaggawa